na rantse da girman Allah na rantse da girman Allah kaf a jihar Kano kaf a ce barau ne dan mu na gwamna a jihar Kano da barau ya zo ya gwamna a jihar Kano na rantse da girman Allah ba ni da wata bukata ba ni da ma'amala ta kusa ta nesa da gwamnatin NNPP kayan gwari na rantse da girman Allah da barau ya zo a matsayin dan takarar gwamna a Kano ya mulki Kano in ba gwara Abba Kabir Yusuf ya shekara 100 yana mulkin Kano ba Allah ya tsina kuma duk wata bukata da duk bukatar da barau zai zo da ita daga rana irin ta yau ai mu ne dama sojojin yakin ai mu ne mu ne ai ai ga gani da dan PDP in na zo na ga dama na yaba wa Atiku Abubakar in na ga dama na yaba Bola Tinubu bai sallama ba Bola Tinubu ba a sallama a APC ba Kashim shi duk abin da muka yi a APC muna kallon APC ne da mutunci saboda Kashim ma.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 amma zan samu zan ɗebo wasu daga ciki babu shakka kamar yadda muke ganin bayanai social media a kafafen yaɗa labarai akwai wani mara mutunci ɗan jagaliya kuma shi ya san mun san shi musa mai fata musa mujahid zaitawa ɗauki rayuwa ko ka ɗauki hanyar neman abinci da za ka ci da iyalanka za ka ci da matarka za ka ci da iyayenka ka ce wata hanya ce yanzu ka buɗe ko kana ganin wannan ita wannan hanyar ita ce hanyar da za ka samu ka buɗe domin ka ciyar da iyalanka ka ciyar da iyayenka babu shakka maganganu da kake ta fayawo da su kake cin mutunci na mai mutunci wato right honorable senator abdurrahman kawu sumaila sanata kano ta kudu to muna so mu aika ma da saƙo kai zaitawa ko waɗanda suke turo ka domin ba karatunka ba ne ka zo ka ci mutuncin kawu kana zagin kawu kana sa ana keta alfarmar kawu to bari mu gaya maka duk inda aka ce mutum mai ilimi ne kuma wayayye ne shi ilimin zamani ya ratsa shi ilimin addini ya ratsa shi alkur'ani ya ratsa shi shine kaus maila to amma soja menene laifi watakil dan ya haska yana ganin ga abin da ya shi shi ƙarya yake yi shi zaitawa musa mai fata ƙarya yake yi ƙarya yake maƙaryacin yaro ne mara mutunci kuma wanda yake neman yaki halak yaki haram ta ko ina menene laifin kawu sumaila akan ya bujiro da ci gaban arewa me ne laifin kawu sumaila dan yana kishin al'umma arewa me ne laifin kawu sumaila dan yana kishin addinin Allah kawu sumailan nan ne fa ya iya fitowa bai ji tsoron kowa ba bai ji tsoron duk wani mahalukin wani mutum a majalisar dattijai kawu zai iya tashi ya kare mutuncin addini kawu zai iya tashi ya kare mutuncin yankin arewa kawu zai iya tashi ya kare mutuncin addinin sa da al'ummar musulmi to amma ana ganin ba abin da kamar aka tura shi a majalisa ba ya zo yi abin da za a gani a ƙasa a yankin nasa to menene aka tura shi a majalisa wasu na ganin kamar hayaniya menene aikin majalisa aikin majalisa shine ka kare kimar ka ka kare mutuncin addinin ka ka kare mutuncin ka kare mutuncin yankinka ka kare mutuncin wa'anda kake wakilta ka kare mutuncin al'ummar yankin arewa gaba ɗaya ai shine aikin sanata ai ba wani aiki da ya wuce kuma ai ba a taɓa halitta a majalisar dattijai an yi wani mutum sanata wanda ya fito daga arewa yake ƙoƙarin kare mutuncin ƙimar addinin musulunci da ƙimar addinin al'umma arewa ba saboda zalunci da cuta da za a yi wa arewa babu shi kamar kawo sumaila ka sabu ne na gaya maka na farko din dangi ne na biyu dan usuli na uku mai addini ne addinin isra kuma mai addinin zamani shi wannan zaitawan kaga wannan zaitawan wannan musa mai fatar to muna so mu tambaye ka shin buri yayi kama da mutum al'umma a zargin da suke yi suna ganin duk wannan bayani dama shi wancan sanatan kabiru gaya ai ya rike a siyasa ai ba a zancensa ya zama kayan ruwa yanzu yana ƙar babu tsuntsu babu tarko yana cikin kogin nadama na nadama na jagorantar wakilta al'ummar kano ta kudu da yayi yanzu idan za ka je ka samu kabiru ibrahim gaida yana kabiru gaida yana cikin kogin nadama saboda bai amfanar da su ba bai amfana ba bai amfanar da su komai ba banda cutar da su da aka yi shi kuma wannan sanatan mai bukata to amma soja wasu na ganin wannan kada ka ɗauke ni akan layin wannan sanatan wannan sanatan mai bukata wato deputy senate president dan mai bukata ne barau jibrin maliya na rantse da girman Allah na rantse da girman Allah kaf a jihar Kano kaf a ce barau ne dan takararmu na gwamna a jihar Kano da barau ya zo ya gwamna a jihar kano na rantse da girman allah ba ni da wata bukata ba ni da ma'amala ta kusa ta nesa da gwamnatin nnpp kayan gwari na rantse da girman allah da barau ya zo a matsayin dan takarar gwamna a kano ya mulki kano in ba gwara abba kabir yusuf ya shekara ɗari yana mulkin kano ba allah ya tsina kap kuma duk wata bukata da duk bukatar da barau zai zo da ita daga rana irin ta yau ai mu ne masu sojojin yakin ai mu ne mu ne ai mu ne masu harba makamai na siyasa cikin nadi dan jam'iyyar ku ne ya zama kuna ta ina ruwa na da jam'iyyar da yake ba yan APC yake ba <laughs> ni magana APC nake ai ni na wuce magana APC <laughs> ni ka kalla <laughs> ai na wuce magana ai na wuce magana wata jam'iyya ai ka gani da dan PDP in na zo na ga dama na yaba wa Atiku Abubakar in na ga dama na yaba Bola Tinubu bai sallama ba Bola Tinubu ba a sallama a APC ba kashin shi tak abin da muka yi a APC muna kallon apc ne da mutunci saboda kashin shatima bari in gaya maka an zo gwamnati ta koma ta yan kanewood wanda ba haka muka ce a zo a zaɓi apc ba kaga wa'annan mutanen kaga shugabannin nan namu kana ce kyashi ya shugaban da shugaban ƙasa wa'yanda suke kabal ai dole kai shugaban ƙasa uzuri ai akwai abubuwan da shugaban ƙasa bai sani ba akwai abubuwan da kashin fishi bai sani ba akwai abubuwan da nuhuru ba da bai sani ba NSA nuhu rubaɗa nawa aiji shi ma nawa kaga su ma yan kani fa an ga taka rawa ina ruwana da wani dan kani wut yanzu da kake magana cewa an zo an ɗebi mukamai ana taiwa yan kani wut kaga wannan alinuhu kaga wannan alinuhu me ya mana shi ya isa yanzu alinuhu ya zo ya kalle ni ya ce ya fi mu aiki na cin nasarar abc ko ko ita wannan wannan wata wani sadau take kowa wannan ya sunanta murar ma so ana ganin rama kura ne ta aka duba da an ina ruwa na da rama gari lokacin da Allah kaga ai su al'umma na Najeriya a fasa gani ai sun sani alaji kaga ai da kansu da kansu su yan kaniwood wudin suke budewa harkar wuta yanzu suke fasa mata kwai suke tonawa kansu asiri ai mun sani wannan wannan sadau din wannan yarinya ta isa ta ce aikin da ta aikin da muka yi ta yi amma akwai kunya ƙarshe muna nan a apc muna nan da dr abdullahi umar ganduje kuma na rantse da girman allah a kano we stand with dr nasir yusuf gawuna damuna baki mugunta we stand with malam murtala silanga daga lajimin gara amma na rantse da girman allah na rantse da girman allah wannan sanatar wannan baro na rantse da girman Allah in ba mun dake farantin da zai zo da shi na neman takarar kujerar Kano a Kano ba Allah ya tsina kuma na rantse da girman Allah ai shi zaitawa ai ya san san shi ka zo ka fake ka zo ka nabe da barau ka zo ka nabe da kai kai ne na barau ba wani abu da za a yi banda barau jibrin maliya a Kano ku kawo mana tallan barau kenan ta da wata manufa kaga kaga shi kawai su mai labarin da ya maka ai shi kawo sumaila kowa ya san usul ɗin kano ne ba wani wani zance kuma kawo sumaila bai taba zuwa local government biya yi takara ba barau ya yi takara a tarauni dan tarauni ne wannan shi ta sani ya yi takara a kabo yanzu shine mataimakin shugaban majalisar dattijai kawo sumaila abin da isa ka ga zaitawa ya zo yana kalubalantar kawo kawu ba zai ɗau kuɗi ya bashi ba kawu ba zai munafunci da shi ba kuma saboda lalacewa da rashin mutunci da butunci wannan zai tawo butulu tar da kai kai zai tawa musa mai fata tar da kai aka ɗau mota sabuwa na rantse da girman Allah kap a danginsu zai tawa ba wanda ya taɓa ɗaukan mota sabuwa ya bashi amma kawu sumaila ya ɗau mota ya bashi wai yau wai yau ciki mai manta kyauta butulu tar da halinka wai ya manta ganin mu kare ga maka wani irin kare mu eh, to kaga ai shi sa muka zo muke zargi muke zargi buri ya kama da mutum duk abin da zaitawa yake yi barau barin maliya ne a zarge-zargen da muke yi yake sa shi don ya ci sa kawu kuma kawu ba shi kaɗai yake gwagwarmaya a majalisa ba akwai mai girma sanata abdul ningi akwai mai girma sanata ashak alaramma na zamfaran nan Abdulaziz Yari nawa dan nawa ne Abdulaziz Yari su uku ne suke gwagwarmaya a majalisa dole tashin hankali da bacin rai da bala'i ya samu su barau ka san dalili wayannan kilik din mutum uku Kawu Sumaila Abdul Ningi Abdulaziz Yari masu kishin al'umma ne baka isa kai munafunci da su ba baka isa ka cutar da arewa da su ba ba a isa a yi tushe kuma mun so mun rigimar nan tushe fa ake zargi an yi tushe tushe ake zargin sun yi shine suka fito suke cewa a bincika ana zargin shugaban majalisar dattijai da zargin tushe ana zargin shugaban majalisar dattijai kaga shi ma mataimakinsa yana cikin zargi amma ana ganin duk wannan tada jijiyoyi da suke rashin sanin me yake san mashi ai rashin sanin aiki shine zai kai mutum majalisa ya kasa magana ya kasa ganin abin da zai cutar da al'umma sai yi magana ya kasa tashi ya ga za a cutar da addinin sa, ya kasa yin magana akwai lalacewa da ta kai wannan alaji yarfe da propaganda da zance na banza na rantse da girman Allah duk kalan zaccen da zai tawa za ka zo da shi a kan kawo sumaila za mu zo da shi ko ba ka sani ba ka gani ala abc nake ba abin da ya haɗa da wata pdp ba abin da ya haɗa da nnpp me ya sakon soja na ƙarshe sakona na ƙarshe a jihar kano muna kira da al'umma a zauna lafiya muna yaba wa mai girma feto janar na 'yan sandan najeriya nawa mutumin kirki mai riko da addini kuma mutum na gaskiya mai riko da gaskiya da riƙon amana ina yaba wa shi kansa NSA malam Nuhu Rubada nawa mutane ba sa so su ji na cewa mutum nawa ai ba ku da kulle kulle ai ku ba wanda ku sani ba ku sani sannan ina yaba wa shi kansa goga sarkin aiki na gwaggwasha kundum Dr. Abdullahi Umar gandu da shugaban jam'iyya da an ida an so ine wa dukkan musulmi na duniya gaba ɗaya barka da juma'a Allah ya sada mu da alkhairin da suke ciki amma na rantse da girman Allah a Kano muna Kano Allah ya mu da rai na rantse da girman Allah ta karbaro sai mun da ke ta kuma sako na karshe ai barahu kasa an tura mana kuɗi na Naisal ni ina ɗaukar wannan kuɗi a matsayin tallafi a shekarun baya yanzu na ga banki suna min gani gani kamar za su zare kudaden su na rantse da girman Allah aka zare wannan kuɗin, idan ba baro zaka biya ba Allah ya tsina